idan za a bi ta wasu hanyoyin ne ko su kasashen a shiga Nijar wannan sai su tafi can su yi Allah taki gona amma mu nan yankin gaskiya masu faɗa a ja arewacin Najeriya kamata su fito na fito da wannan tunanin in ma har za a yi shi kada a sake abu ta arewacin Najeriya ɗin nan bi ta garin mai mujiya su garin su eh, janar a ce za a shiga Nijar a yaƙe su abin da ya faru Nijar abu ne wanda ya shafe su na cikin gidansu ba ruwanmu da shi sun yi zaɓen dimokuraɗiyya su suka so sun yi juyin mulki har su ce mu ba abu ne da za mu shiga ciki mai kane kane mu ce ga yadda za a yi ba a'a mu dai tsakaninmu da su hulɗanmu ta zamantakewa da zaman lafiyarmu mu da fahimtar junanmu da zumuncinmu da 'yan mu ta zarci cinikayyarmu da komi amma siyasar ƙasarsu siyasar ƙasarsu ce ba ruwanmu da ita kuma in dai wannan shugaban da yake da suka ɗauko shi suka lallaɓo suka ba shi wani shugabancin ecos ya yi tunanin za a yi wannan to mu sani mu 'yan arewacin najeriya zai kawo mana matsala ne zai haifar mana da matsala ne saboda ta cutar da mu yanzu duk bodojin nan na najeriya na can eriyar yarabawa a buɗe suke ana ta hulɗoɗi da waye ana shigo da tsofaffin motoci da menene amma mu nan tamu ta arewacin najeriya ta ya kukkulle ta kuma an san rawar da boda take takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin mutanen eriyar to bayan yanzu wannan ƙetar da ya yi mana ya zo kuma ya ce za a sa wa nijar takunkumi dan zirga-zirgar da ake yi tsakaninmu da su da zumunci da yan uwantaka a kulle a daina to mu mu aka cuta a arewa su dama ba su da wata alaka da Nijar ba yan uwansu ba ne ba su san su ba ba su san su ba amma mu Nijarawa yan uwanmu ne danginmu ne muna da zumunci muna da alaƙoƙi da yawa a tsakaninmu da su na auratayya na cinikayya na zamantakewa to saboda haka bai kamata wannan juyin mulkin a yi amfani da shi a haɗa mu rigima da su ba kuma bai kamata ya zirga-zirga da shige da ficen da ake yi tsakaninmu da su yanzu duk da an kulle kasuwanci cikakke kuma a zo a tankwaɓe shi a ce za a samu takunkumi ko za a kulla boda ko za a saboda wannan juyin mulki mu fa a arewacin najeriya nake magana to ballantana ma uwa uba a yo gangami a ce za a faɗa musu da yaƙi ta nan wannan ya kamata mu biyi fito na fito da shi wani abu ne wanda ba za mu yadda da shi ba wani abu ne wanda ba za mu yadda da shi ba in yaƙan nijar za a kewaya ta wasu ƙasashen can a ecos ɗin a je a yaƙi su amma ba dai ta arewacin najeriya ba mu ba yaƙi tsakaninmu da su yan uwa ne uwa ne mu tsakaninmu da su sai alheri sai zumunci sai kyakkyawar zamantakewa sai jin daɗi ba yaƙi tsakaninmu da nijar yan uwanmu ne in wani ne yake so ya haɗa mu da su to ya kamata mu tsaya